Sukar da jam'iyyar ta PNDS ke fuskanta daga wasu 'yan ƙasa da ke zargin shugaba Isu Muhammadu da rashin taɓuka wani abin a zo a gani a fannin tsaro, ya sa shugabannin jam'iyyar mai mulki a cikin wata sanarwa suka fayyace wa jama'a wasu muhimman matakan da suka ce hukumomi sun ɗauka daga shekarar 2011 kawo yau, kamar yadda za a ji daga bakin Dawi Ahmed, kusa a kwamitin zartarwar PNDS tarayya. A lokacin na ya hau kujerar mulki a shekara ta 2011 yawan ja'amomin tsaro sun lumka sojoji waɗanda ke da dubu goma da ɗari takwas da uku yau suna dubu ashirin da hudu da ɗari hudu da hamsin da bakwai jandarmomi waɗanda muka samu a dubu biyar da ɗari uku da ashirin yau sun kai dubu bakwai da ɗari bakwai da tamanin da hudu gart da montesquieu a dubu shida da ɗari tara tamanin tara yau sun kai dubu goma da ɗari shida da uku. Sai dai wasu 'yan ƙasar ta Nishar irin su Abdu Alhashi Idi na ƙungiyar fafutuka ta FSAN ba su ji daɗin yadda aka baje irin waɗannan bayanai ba a rariya in ji shi. Wannan mugun kuskure ne suka yi tun daga jori har aka zo rikon ƙarya na Salu rubo, Ai ba su taɓa jin ba an haɗi sojinan yawan sojinan Nijar. Kama ana so a dasa karmami ne, karmami yana da suwa ba su da hujja ne, don saboda wani suka shiga suke faɗin abin da ba a faɗi. A nasa ra'ayi Malam Ibrahima Jakite na jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ɓangaren adawa. Girman wannan magana ya kai matsayin da za a garza ya kotu don hukunta waɗanda suka fallasa sirrin ƙasa. Wannan abin da suka faɗi shi ne wanda ake ce ma secret defense, sirrin tsaron ƙasa. wanda bai kamata ka faɗe shi makiyayinka ya sa abin da ke gare ka kamar wannan an kai ƙasa an baro ta wannan shine ake cewa a tan tsala la da lalle wannan magana da suka yi ya kamata ma a ce ma mutane sun yi constitute an kai ƙara ka gane ko da wanda suka faɗi wannan. To amma kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmanu Muhammadu na kare dalilansu na bayar da waɗannan bayanai. Dole a gwada ma mutane abinda wa'ancan mutane ke gwada ma 'yan ƙasa ƙarya ne. masu abokan gaba ai sun yi kowa sanin yadda ƙasar Nijar take da yadda muke kashin su da wannan kayan da gare mu a kwanan nan gwamnati ta siyo sabbin jirage katakau na yaƙi wanda aka ce ma helicopter akwai abin aka ce ma da shas wanda ke kora yanda ke cikin minti goma in ya tashi daga yamma yana kaji. Rahoton cibiyar bincike ta Global Firepower na shekarar 2019 ya bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasa ta 25 a ƙarfin soja a nahiyar Afirka yayin da take matsayin ta 116 a duniya. abinda cibiyar ta danganta da rashin kashewa ayyukan tsaro jimillar kudaden da hukumomi ke warewa domin wannan fanni Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.